wa badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na Ramadan Mubarak a yau muna ranar 13 ga watan Ramadan shekara 1447 hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da biyu ga watan 3 2026 lokacin insha Allah a zahar 12 da minti 25 la'asar karfe 4 sauran minti 18 magariba karfe 6 da minti 17 isha'i karfe 7 da minti 28 sannan alfijir karfe 5 da minti 13 gobe zai rage minti 1 ya zama 5 da minti 12 fitowa rana kuma karfe 6 da minti 22 na muna bayani a darasin da ya gabata akan abin da ya shafi a fatan lisan a yau muna so mu yi amfani da wannan dama wajen tunatar da mu nauyin da ke kanmu duka wanda ba zai sauka ba har gamuwa da Allah shine wasiyan da Allah madaukaki ya yi mana game da iyaye biyu sanin munin Allah Madaukakin sarki ya haɗa wato bauta masa da kaɗaici ya ajiye shi kusa da wato biyayya ga iyaye malamai suka ce wannan yana nuna mana wato azamar biyayya ga iyaye da matsayinsa a cikin addini kamar yadda Allah maɗaukaki ya nemi eh, bayansa su gode masa godiya ta bauta sannan kuma su gode wa iyayensu madaukakin zarge ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shai'a wa bil walidaini ihsana ku bauta wa Allah da kadai ce kada ku yi masa tarayya sannan iyaye biyu ku kyautata masu. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu mai yake cewa yuridu birral bihima مع wali ولين الجانب kyautata iyayen nan a yi musu biyayya tare da tausaya musu da kuma wato mutum ya tattara sassaninsa ya zama yana da laushi wajen mu'amala da su kar ya kausasa musu sannan kuma hatta wajen kallo kar ya zira musu ido haka yana kallo ya zama yana da girmamawa gare su wala yarfa'u sautahu alaihima kar ya daga muryarsa akan muryar iyayensa bal yakunu bayna yadayhima mithl al-abdi bayna yaday sayyidi tadallulan lahuma a'a mutum ya zamanto gaban iyayensa biyu kamar wato bawa ne gaban sarkinsa don kaskantar da kai gare su madaukakin sarki ya ce wa qada Allah alla ta'budu illa iyyah ubangijinku Allah ya yi umarni kada wa kowa sai shi subhanahu ta'ala sai ya ce wa ni walidaini ihsana iyaye biyu ku kyautata musu a zaman da kuke in ma ya bulugan na inda sarki bar. ko da a ce zai wato zai riski girma ɗaya daga cikinsu a haduhuma ɗayansu aukila huma ko dukkansu shekaru na girma ya same su ya kai ga jikinsu ya yi rauni ko hankalinsu ya yi rauni a wannan lokacin a ka na ɗa za ka ji abin da ba shi kake so ba ko za ka ga abin da ba shi kake so ba sai Allah ce fala ta kullahuma optin to kada ka ce musu optin optin kalma ce ta nuna ta kalma ce da take nuna baka gamsu da abin da suka yi ba kamar ka ce kash ko ka ce a'a to kar ka yi musu haka walatan har kuma kuma kada ka yi musu tsawa a yayin da kake magana da su wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana mai daraja wa hafiz janaha dhulli min ar-rahma to ka sassautar da ka tattara sassanninka janaha dhulli wato fuka-fuki na kaskanci na saukar da kai saboda tausaya musu ma'ana ka tattara sassaninka ka zama kana da laushin mu'amala da zama tare da su sannan kuma ka dinga cewa wa rabbir hamhuma kama rabbayani saghira ka dinga addu'a kana rabbir hamhuma ya Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka rene ni ina yaro sai ka duba ka gani كيف يربط السياق القرآني بر الوالدين بعبادة الله يا سياق القرآن يا هذا بين الله مدوككي wato wajen kaɗaita shi da kuma biyayya ga iyaye wannan fa ilanan li qimati hadha albirri inda Allah saboda shela ake a sanar da mu girman wannan biyayya a wajen Allah wa bi hadhihi alibarati annabiyya wa suwar wato wannan ibara salo na magana mai kyawu mai daɗi da wannan sura da Allah madaukake ke isar mana da wannan sako wato Qur'ani yana nuna mana zamantakewa tare da iyaye zai kasance ne tare da zuciya mai sanyi da gaskantar da kai da biyayya gare su wanda wato ‘ya'ya za su inga ɓoye duk wani abin da sun san cewa in sun bayyana zai bakantawa iyaye ko zai tada hankalinsu da kuma himmatuwa da dukkan abin da su suke so shine Allah ce wahfid lahuma jana dhulli min ar-rahma wannan ibara ce da take nuna wato kauna gare su da tausayawa gare su da kuma nisanta duk abin da zai tayar musu da hankali ka sassautar da kanka ka saukar da kanka ka tattara sassaninka in za ka zauna a gabansu in za ka tashi a gabansu kar ya zama kamar ta yadda kake zama a gidanka kai kaɗai ko gaban iyalinka ko yaranka zama a wajensu ya zama daban da irin zama da za ka yi a wasu wurare wayannan fa su ne iyayenka guda biyu kam a saraka asaraka ta alan nas sau da yawa sun fifita ka wato kan abin da suke so don kai ka samu walaruita an huma tsara fi hapsin wato inda a ce za ka faku za ka je wani waje kamar ka ce an daure su ne kamar an rike su ne wato duk tsawon lokaci hankalinsu na tare da kai sun kiyaye wato sun kula da kai tsawon lokaci suka baka wannan reno har ka zama mutum ga dinga cewa rabbir hamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka rene ni ina karami suka tausaya ni kam lailatan sahara ma'aka ila alfajr sau da yawa iyaye sun wayi gari tare da kai har zuwa alfijir a halin da wato kana cikin wani yanayi na damuwa suna lallashin ka, suna kula da kai saboda kauna da tausaya maka Fa'ida maritta ajira dam'an wato inda za ka gari rashin lafiya sai ka ga harsuna zubar da hawaye saboda tausaya maka wannan hawayen wato ba ya gudu ne haka kawai ba illa saboda matsayinka a cikin zukatansu da yadda suke jin zafin abin da yake samunka saboda haka ka dinga cewa rabbi hamhuma kama rabbayani saghira suna tsabtace ka a halin ka suna son rawanzuwarka wato da a ce wani abu zai same ka to za su gwammace a ce abin nan yana tare da su ne ba kai ba duk wani zafi suna iya haɗiya, don kai ka ji daɗi to saboda haka ka yi musu biyayya ka inga cewa rabbir hamhuma kama rabbayani saghira qala قال رجل umar بن khattab inna wani mutum yake ke wato umar ɗan khattab yace inna li umman balaga min harkibar ina da ma girma ya same ta Annahala la taqdi hajataha illa wa dhahri laha mafiya ba ta iya wani bukatan ta na zuwa nan ko can sai face bayana ya zama mata wato abin hawa ma'ana zai dauke ta daga nan zuwa can daga can zuwa can sai ce fa hala addaitu haqqaha shin na sauke hakkinta qala umar umar yake cewa la baka sauke hakkinta ba annaha kanat tasna'u bika dhalika wa hiya tatamanna baqa'a ita lokacin da take maka haka tana goyon ka ta wanke ka ta yi wannan tana fatan ka rayu ka zama wani abu wa anta taf'aluhu wa tatamanna firaqa kai kana mata wannan dawainiyan kana neman ka rabu da ita kana neman a ce ta rasu ka ka samu hutu amma ita lokacin da take wannan ɗawainiyan burinta ka rayu ka zama mutum shi yasa take maka wannan abdullahi dan umar radiyallahu anhuma ya ga wani mutum mutumin yaman yana tsawafi da gatumarsa a bayansa sai yake cewa wato shi mutumin yana cewa ni na zamanto mata wato raƙuminta horarre inda wayancan raƙuma suna firgita su rikita masu shi ni ba zan yi haka ba to da irin wannan yabo da yake yi da wake da yake yi yana cewa hamaltu aksara mimma hamalat wato na ɗauke ta a baya na fiye da yadda ita ta ɗauke ni Ba hal tara ja zaitu ha ibn umar shin kana ganin ya ibn umar na saka mata dawainiyan da ta yi min ibn umar yace la wala bi zafra wahida a'a ko da zafin naƙuda guda baka iya saukewa ba na'am wallahi law qada al-abna'u ma baqiya min umri fi khidmati al-abawayn ma addaw kuma da 'ya'ya sun zauna tsawon rayuwarsu wajen biyayya ga iyaye ba su iya sauke hakkin iyaye dinnan nan ba manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yajizi waladun walida da ba zai saka wa mahaifinsa ba illa an ji yajidahu mamlukan fa yashtariyahu fa yutiqa sai dai in ya samu mahaifin bawa ne na wani ya saye shi ya ‘yantar da shi ya sama masa ‘yanci a cikin bauta da ake masa in ba haka ba wato ba abin da za ka yi ka saka musu ka haƙƙun lau alimta kabirun wato gatumarka tana da haƙƙi mai yawa a kanka da ka sani yana da girma wanda ta yi fama da kai da yawanka a gare ta wato da yawa abin da kake ɗin a gare ta wani abu ne kankani nawa cikin dare tana wato tashi daga bacci tana nuna damuwa damuwarka ita ce damuwarta sannan kuma wajen haihuwa da a ce ka ga damuwan da take yi wani irin fama ta yi yadda take yi wato lokacin nakuda sau nawa take maka wanka kuma ta wanke kazantanka kuma cinyanta shine ya zama gadonka wuyin kwanciyarka tana iya fansanka da duk abin da take yi da shi hatta kanta a nononta take sha har ka zo ka zama wani abu sau nawa wato ita ta jin yunwa don kai ka bi wato ka koshi tana bukatan abu amma ta shayar da kai saboda a lokacin yi wannan ita ma a jikinta yake fita dole ta jin yunwa amma bata damu ba matakar kai za ka samu lafiya sannan kuma wato duk wani wanda yake mai hankali wanda zai zo ya ce ya bar biyayya ga iyaye sai sun zuciya ko sai sun abin da zuciyarsa ta riya masa lalle wannan zuciyarsa ta makance kuma basiransa ya rufe alhali kuma idonsa a buɗe ka riƙe ta ka kula da ita sannan kuma a cikin addu'anta ka rabota wato kai ga abin da gyatumarka take maka addu'a mabukaci ne yayin da haka ya kasance halin iyaye mata wajen tarbiyyar ‘ya'ya shi yasa Allah maɗaukaki ya nemi bayi su saka musu ko da ba duka ba wani ɓangare wajen musu biyayya da kyautatawa wa sai na insana biwa dai Allah madaukake ce mun yi wa dan adam wasiya da iyayensa biyu yayi musu biyayya hamalatu ummuhu wahanan ala wahnin gyatumarsa ta dauki cikin sa wato tana cikin rauni kan rauni kamar yadda a can ahqab yace hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha daukan ciki ga ba dadi wajen haihuwa ba dadi sai yace wato a wannan yanayin sai Allah ya ce wa fisaluhu fi amain wajen kuma yaya shi shekara biyu aka yi bayan haihuwa aka shayar da shi har zuwa wannan lokacin sai Allah ya ce an shkurli wali walidayka ilayyal masir ka gode min kuma ka gode wa iyayenka lalle makoma ku gare ni ne <clears throat> wani mutum ya zo zuwa manzo sallallahu alaihi sallam, ya ce man ahakun nasu bi husni sahabati ya manzo Allah wani ne yafi cancanta in yi masa kyakkyawar abokanta abota na fi na kowa da gare shi annabi alaihi salatu wassalam ya ce ummuka ka sai ya ce kuma summa man to wace ce bayan ta. qala ka ya ce ka qala summa man waye kuma qala ka ya ce ka qala man sai ya ce waye kuma summa qala ka abuka sannan na hudu shine abuka mahaifinka wannan hadisi ya nuna mana an ambaci gata sau uku ba don komai ba saboda girman ɗawainiya da ta yi na lokacin da ta ɗauke ka a ciki tsawon wata tara ta zo ta haife ka da wahala ta yi rene ka cikin shekara biyu kana shan nono kuma bayan ta yaye kama baka kubuta ba daga hannunta tana fama da kai wajen wato sa ka a hanya koya maka ɗaure wando koya maka sa riga koya maka wanka koya maka wanke kayanka haka dai har ka zo ka zama kana iya kai wa kanka wasu abubuwa wani mutum wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ni ina so in je yaki in je jikin je jihadi faqad ji'tu astashiru na zo ne zan nemi shawararka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da gyatuma sai ya ce eh ina da gyatuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falzamha kaje kala gyatumarka wa innal jannata tahta rijlaiha aljanna na karkashin kafafuwanta haka kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam, wata ran yake cewa sahabbai dakhaltu aljannata fa sami'tu qira'a na shiga aljanna sai na ji kamar wani karatu sai na ce waye wannan fa qila sai aka ce da ni jariyatun bin numan harisa bin numan ne sai na ce haka biyayya take haka biyayya take wa kana harisa a barran nasu li ummi saboda ya fi mutane da yawa wajen biyayya ga jatumarsa annabi ya ji shi a aljanna yana karatu sai ce haka biyayya take haka biyayya take kaga wannan daraja ce ga wannan bawan Allah wasu daga iyaye wato suna kukan kaushin hali na 'ya'yansu da kuma butulcewa da 'ya'ya suke yi amma hakikanin amari in ka duba sakayya ce na irin aikin da mutum ya aikata saboda haka faman barra walidaihi barrahu abna'u duk wanda ya bi iyayensa to nashi ƴaƴan kuma za su yi masa biyayya amma waɗanda suke kukan ƴaƴansu ba sa biyayyan nan da su tsaya su tuna shin ya suke lokacin da su kanana ne da iyayensu wa man aka walidaihi aqahu abna'u duk wanda ya butuce cewa iyayensa to 'ya'yansa za su butuce masa saboda haka mutum idan yana so wato ‘ya'yansa su yi masa biyayya to lalle ne zan mai biyayya ga iyayensa shi ma muzo sallallahu alaihi wasallam ya ce barro abina barro a ba’akun ta barro kuma abina ukun ku yi wa iyayenku biyayya ‘ya'yanku za su yi muku biyayya ka duba wato annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da wato yake magana da mahaifinsa ka duba irin ladabin da ya yi tare da baban nan yana kan shirka yana so ma annabi ibrahim ya bar abin da yake na tauhidi sai anan ibrahim ya ce salamun alaik sa'ad sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya amincin Allah shi tabbata a gare ka da sannu zan nema maka gafara a wajen Allah domin Allah mai jina ne masoyina ne in na roke shi zai an sami sakayya ta kasance kamar yadda abu ya faru razaqahu waladan saliha tunda bai zagi mahaifinsa ba bai faɗa da shi ba don yana kan shirka hatta ma da zai tafi ya bar shi din yace yace amincin Allah ya tabbata a gare ka zan nemi maka gafara wajen Allah sai ga Allah ya bashi da wato salihi shine Isma'il alaihi salam Allah ya bashi wannan dan kuma ya sa shi ma ya zama annabi kuma ya zama shi ma baban wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba lokacin da annabi Ibrahim ya umarci ɗansa yake cewa yake ba ɗan labari yana cewa ni na gani a mafarki ina yankan Ka kaga da wani dani zai butulce da Ibrahim shi ma ya butulcewa na shi mahaifin da an butulce masa amma saboda biyayyan da ya yi sai ɗaya masa biyayya ya ce ya abati fa'al ma tu'mar ne, insha Allah min as-sabirin ya baba aikata abin da aka umarce ka insha Allah za ka tadda ni ina mai haƙuri to wannan wato lalle idan muna so an musu mana biyayya to mu ma mu zama masu biyayya ga iyayenmu in ba haka ba mutum duk abin da ya gani to kare zargi kowa sai kanshi biyayya ga iyaye ba zai tsaya a rayuwa su kaɗai ba hatta bayan mutuwarsu hatta bayan mutuwarsu za a yi musu biyayya har zuwa ran da kai kuma za ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin biyayyan da za a yi wa iyaye akwai addu'a lahuma wal istighfar wato yi musu addu'a da kuma neman gafara wannan abu ne wanda yake wajen da wato ibada ce ka dinga yi musu addu'a domin yadda ka yi musu haka Allah zai sa kai ma'aimaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu ayyukansa sun kafe banda guda uku a ciki sai ya ambaci awwaladin salihin ya da'ula ko mutum ya bar da salihi yana masa addu'a to wannan yana nuna mutum ya zama yana da kokari wajen yi wa iyayensa addu'a akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana dagawa wato mumini bayan mutuwarsa wato za a daga masa daraja sai mutum ya yi tambaya ayu rab ayu shay'in hadi sai ce Allah wannan kuma menene sai a ce da shi waladuka istaghfara lak danka ne ya nema maka gafara wannan daga Imam Ahmad ne da Bukhari cikin Adabul Mufrad abu na biyu da mutum zai wa iyayensa wato shine yin sadaka sadaka gare su wato Allah ya isar musu da ladan domin su zaka yi Allah ya isar musu wani ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummi tuwfiyat wato yatimata Allah ya mata rasuwa sai ke cewa wato ayan fa'uha an atasaddaqa anha shin zai zai yi amfani idan nayi sadaka domin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am kai sadaka kaga wannan ya nuna kenan ana wa iyaye sadaka bayan mutuwarsu musamman kuma sadakan da abi usaid as yake cewa yayin da muna zaune a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ga wani mutum ya zo daga cikin bani salama sai ya ce ya rasulullah hal baqiya min biri abawayya shay'an abarruhuma ba'da mautihima ya manzo Allah akwai wata biyayya ce da ta rage ga iyayena bayan sun mutu ma sun koma ga Allah ƙara na'am annabi ya ce eh kwarai kuwa akwai biyayya da za ka yi wa iyayenka bayan sun mutu sani bai ce assalatu alaihima wato yi musu addu'a wa istighfar lahuma ka nema musu gafara wajen Allah wa in infadi ahadihima da cika alƙawarin su in akwai wani alƙawarin da suka ɗauka ka cika bin badihima bayan su wasilatul rahim allati la tusal illa bihima da kuma zumunci da bai iya wato riskuwa sai da su zumuncin da sai su ne suka je ko wa'incan ne suka zo daga zaran iyayen sun mutu to abokin baba a kai masa ziyara wani dangin baba a kai masa ziyara abu haka wajen gyatuma kowanne ana musu ziyara ana ana wato jaddada wato alaka tsakaninku da wa'annan wato manya da suka wanzu bayan rasuwan iyaye wannan yana daga cikin abin da wato addini ke karantar da mu musamman wajen sadar da zumunci idan mutum bai yi hankali ba sai ka ji ya yanke zumuncin don su suna manya ne kai kuma karami ne ta yadda in su ne za su tashi su zo wajenka bai yi ma'ana ba amma da yake kai ne karami to ka dinga zuwa kana gaishe su kuma suna ganin ka sai su tuna da mahaifinka ko suna da gyatumar ka suna musu addu'a Wai mai ikrami hima da kuma girmama abokan iyaye idan an san cewa wannan abokin baba ne wannan kawar mama ce to idan aka gansu suna wani yanayi na bukatun taimako a taimaka musu ko ba su nema ba kamar yadda arwaya ta zo Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma ya fita wato zuwa aikin haji yana da jaki da yake hawa sai gashi yana shirin tafiya kawai sai ya ga wani mutum abokin babansa Umar radiyallahu an sai Umar bin Abdullahi bin Umar sai ya sauka daga kan jakinsa ya baiwa wannan tsohon jakin kuma ya sa masa rawaninsa ya rufe shi sai mutum ya kama tafiya sai aka ce kai gaskiya ka kyautata wannan mutumin sai ya ce kun san wane ne shi ya ce ai wannan shi ne abokin baba na umar to kaga abokin baba a yi masa haka ba zai taɓa mantawa ba wajen yi wa mahaifi addu'a saboda haka a kula da irin wa'annan janibai na in akwai kawaye ko abokanai na mahaifi to a yi ɗan tallafi gare su a taimaka musu a kasance cikin damuwarsu manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yake son wato ya sadar da zumunci ga mahaifinsa a cikin kabarinsa to ya yi sadar da zumunci ga 'yan uwa na mahaifinsa ɗin dangi abokane ya tsaye musu ziyara wannan shine zai taimaka ya zamanto wato mutanen kabari sun samu lada na isa wato na ziyara da ake wa abokansu ko wani danginsu hakan nan su ɗin ma a kabarinsu ɗin yana da kyau a dinga zuwa ana ziyaran ziyartar kaburburan su ana tsayawa a yi musu addu'a a nema musu gafara a wajen Allah Allah ya datar da mu ya gafarta wa iyayenmu da mu da suka riga mu gidan gaskiya na'am da saka mana alheri wa rahmatullahi mu barakatuh da da ya ma iya insha Allah akwai kan da karanta karantawa malam hmm. ya tambaya farko na cewa assalamu alaikum malam mutum ne ya yi lalata da dabba shi ya za a iya cin dabbar eh o dabba ajamiya ce wato eh, ita ba ta da laifi sai dai kuma za ta zama a barke amma ba za a samu natsuwa ba mm. saboda haka mutum ya rabu da ita in a babin kyama ne sai dai a mm. yanka a baiwa wasu su ci wanda ba su san cewa abin ya faru ba don wannan din ba zai haramtar da dabban ba amma an kace ka ce shi shi kai barna kuma shi ba mai hankali ne balle a ce hukunci a hukun shi to in kace ka kashe dabban ko ka je ka jefar da ita ko ka kona ta to wanda ya yi din me kai masa shi wanda ya yi da dabbar me kai masa ka zata da hukuncin Allah kan shi mm. to ba ka wanda ya yi da dabba to dabbar ba ta zama haramun ba amma dai rai ba zai so ba wallahu ala masha Allah ah, wanda sai mai tambayi na gaba na cewa malam assalamu alaikum tambaya shine yara idan suka rasu don suka rasu a wajen wara su kasance a aljanna wajen uba ko uwa yara in suka rasu mm-hmm. wanda suka kasance a tsakanin wani guda biyu yara suka rasu hmm. a aljanna idan suka rasu anan in aka tashi aljanna suna gudun waye sun wajen uba ne ko uwa duk za su kasance tare ba kace an tashi aljanna ba Allah zai hada su duk mutumin da yake da mata ya rasu hmm. ita mata rasu hmm. a aljanna Allah zai hada su ƴaƴan mu za a hada su walladina amanu wa tabatun zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum wa mm-hmm. aladnahum min amalihim min shay saboda haka ƴaƴa za su kasance tare da iyayensu amma idan iyayen mm-hmm. in iyayen addini daban ne na'am to ƴaƴa za su kasance tare da iyayensu da suka shiga aljanna na'am duk wanda ya shiga aljanna ƴaƴansu na tare mm-hmm. ka fahimce na'am na'am na'am in baba ne ya shiga aljanna ayan suka shiga suna tare hmm. in su ne suka shiga suna tare ba za a ce shi kenan alaka ta yanke ba alaka duniya aka yi in kaga alaka ta yanke to akwai bangaren da sun je wuta amma din a cikin aljanna ne mutum yana tare da zuri'arsa hmm. ko abokane kama za ka kasance tare da su balle zuri'arka ko iyalanka da sauransu ko ni ne ban fahimci tambayar ba haka ne to <laughs> amma sauraro za a yabi gowa da lambar namu su ne sufuri takwas eh, biyu hudu tara sufuri bakwai biyu daya tara assalamu alaikum bismillah ina son ya ajiya wa mutane wannan mazajen hankali a kowa da suka nuna mai gidanta a yi horon su uku na kan rabu suna yau sama da shekara ya hana 'ya'yan su zama uwansu baya ta uwansu baya a waya wata kwata babu su babu ita haka idan azumi ya zo ko sallah idan ta ɗauki ta aika wa 'ya'yan yin irin maman suka a Sai ɗaya suke amma ya bata ɗayanta ba sama da shekara uku. An ta jaririya ɗayan hannunta ma shekaranta mutunta bakwai da suka rabu mahaifiyar ta sassa aka zo aka ɗauki ɗayan. mai wata bakwai aka zo aka ansa aka kai musu. Hmm. Nawa ne ku? Nawa ne ku? Nawa ne ku? jiki ta to shi ke insha Allah ba ba duk ta ko babu so babu so har abada ba ta ba suna da ita ma ba sa da yaya shi ba kuma insha Allah mana zai bayani Allah ya kara mana lafiya amin amin ya ba shi na albarka amin amin iyaye amin shukran amin

sakamakon ta yi ta zubar da kuma ta ce ɗauka kan ba ta zo rage rediyon naka rage rediyon ban majinka rediyon ka rage rediyon mace ba ta azumi Assalamu alaikum. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله مرحبا نعم عليكم Uruguay Canna tratado de enero permitiendo llegar a ayer y visualizar la satisfacción. Yiro Aishin. Samun ke kira da hada da kamo kuri kuri ke kira da to. Kira ayen. Iri wani da hada da kuma. Mm. Yo waziro ne ni na yiro kredishin. Ah. iya jadi kira gare ya ilin hawa ga itu aikin su ya ma ne ya. Ah, dai zama ne. Ande kira yin da zo da na kokolo ande kira ya fatan ba ne. Yo. Ala, wato mun ko ran ne itu tare ande ngala bana sa assalamu alaikum wa alaikum wa alaikum salam bismillah marhaba lafiya tambaya na shi ne wanda shi ne yana tashin sallan asuba kamar karfe bakwai da rabi cikin da Amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam bismillah. Maraba lafiya. Maraba bismillah bismillah. Wa alaikum salam muna ba bismillah.

ya zurka muna da marayu Allah ya sa musu albarka yara amin insha Allah na wasu yara su sai ne kanana ne su ba su da waye Allah ya sa musu albarka amin amin barakallah muna da yan mata kuma Allah ya ba su maza na gari amin masha Allah akwai ita mai ciwon kai ita ma Allah ya yi mata malami ne ina neman fasiya Amin, Madalla. Kala.

azumin wancan din ne ba ku biya ba na azumin wancan wanda bai iya biya ba cin ne ba ku biya ba kuma kike tambayar naku eh, yana raye ne mai yana raye?

ko sallah ne ma aka ce an ga wannan sallah ne muna an cewa yi ne sallah yau ne muna mai kamar muna asiri ranar sallah in ya tafi mu ci abu sai kiran saurara da shi dai in ba shi ya ga wata ba kun sun da ke azumma sai shi ya ɗauki azumin malam kafin eh, mai tambayar mu ta farko ita ce wacce take tambaya akan raba yara da uwarsu hmm. ko uwayensu a cikin maza akwai wayanda idan suka rabu da matar za su yanke alakar 'ya'yan da uwarsu hmm. bai yadda su je wajen uwarsu ba ko ma uwar in ta so ta gansu ma ba za ta iya ganin su ba shi wai har abada ya yanke su da wannan mutumin albishirinsa daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zake hada ‘ya'ya da uwarsu Allah zai yake raba ‘ya'ya da uwarsu mm. Allah zai raba shi da abin da yake so saboda haka in ya ce zai raba su to duk wani abin da yake so na alkhairi shi ma Allah zai raba shi uwa uba aljanna ya'ya ba na mutum ba hatta na dabba mm. dabba tana da ya'yan da take shayarwa ko ɗanta da take shayarwa a wannan yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yanka wannan uwar saboda tausaya wa ɗan zai zo ya jikata bai iya cin abinci ba bai iya dogara da kansa ba sai aka zo aka yin kashe uwar wannan ba karamin hatsari ba ne dole mu yi hattara akwai lokacin da annabi ya je gidan wani sahabi sahabin nan ya ka zai je yanka dabba annabi ya ce kai kiyaye dabba da take shayarwa balle kuma mutum saboda haka raba 'ya'ya da wasu a ce har abada ba za su haɗu ba wannan jahilci ne adawa ce ta jahiliya ai matar da ka aure ta kuka rabu har da ɗaya tsakanin ku koma me faru ya kamata ka tausaya mata balle kuma ta je can ta yi zamanta kai baka ce za ka mai da ita ba in kana da hali maka taimaka mata sai dai a gidan wani miji take karkarin taimaka mata kuma ya zama rigima tsakaninka da mijin don wani mijin in ka taimaka wa matar da kuka rabu zai ce kana so ka fidda ita a gidan shi ne ka aura mm. to amma in ba irin wannan ake gudu ba da ta fita gidanka ba ta da aure ka tausaya mata za ka ka taimaka mata don wannan alkhairin da Allah ya sa ta zama sanadiyan zuwan su gare ka su 'ya'ya. Wace wacce take tambaya akan ana binta azumi ko to azumi mun sha bayanin mutumin da ake bin sa azumi idan bai samu ya biya ba har ajali ya same shi to magada za su biya masa idan ya samu lokacin biyan tukun bai biya ba amma idan bai samu lokacin biya ba to wannan ciyarwa za a yi kamar yadda nasin kur'ani ya nuna wani kanami kuma maridan aw safarin fa iddatu min ayamin ohar in kuma yana raye ne amma ba zai iya ba sai ya haƙura inda tsammanin warkewa hmm. in bana ba rabayi ba bana ma ya saurara in ya samu lafiya sai ya biya kaɗan kaɗan kaɗan amma in aka ce rashin lafiyan nan yana da wuyan warkewa an fi da tsammanin waraka to anan ciro za a yi a duk lokacin da masu azumi suka yi azumi wannan kuma yana cewa wanda yake cewa mai zuwa wajen wa'azi eh, shi ba musulmi ba ne yana ce masa shi arne ne ko shi kirdi ne hmm. don yana zuwa wa'azin sunna Eh, to a nan wannan kawai wato za ka ɗauke shi bai san shi bai san addinin ba ne hmm. ya ɗauka abin da yake yin shi ne musulunci shi yasa yake maka haka sai ka tausaya masa hmm. ba za ka ɗauke shi a yadda ya ɗauke ka ba ka bi shi a hankali in zai yiwu ya gane ya gane hmm. in bai gane ba ya zo yana faɗa da abin bayan ma an gabatar da hujja ya gane to wannan za ka kaurace masa amma don mutum ya ce maka kai kirdi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan wani ya ce da wani kafiri to ɗayan su ne zai faɗa ciki hmm. amma idan yana da tawili yana ganin abun haka ne eh, don yanzu mutane sun mayar da sunna ita ce bida bida ita ce sunna hmm. abin da yake da asali daga annabi din idan ka zo kai za a ce ka zo da sabon abu amma wanda na gargajiya kai za a ce to kai ne musulmin kirki wasu suna da irin wannan fahimta to hakuri za ka yi yau da gobe ai da ba haka ba ne da waye ya isa ya ce zai yi aiki da sunna ko zai yi ma buɗe baki ya yi kalma ta sunna babu shi amma yau a yau da gobe Allah ya sa mutane suna karatu suna karatun fikihu suna karatun hadisi ga ana mm. karatun qur'ani mm. da fassara ana sauraro ana fahimtar addini mm. yanzu zaka ji in aka yi wa'azi mace matsalata na wani shekaru kaza ma hmm. za su sai tambaya wani auren da mijin ma a shi auren batacce ne suna zaune shekaru aro aro hmm. sai yanzu ne da suka ji wa'azi suka gane cewa a shi abin nasu akwai kuskure hmm. kaga ana samun gyara saboda haka hakuri za a yi da mun sani in mun je wa'azi muna cikin wa'azi za a je a yanke wuta a bar mu cikin duhu ko kuma a yanke igiyar lasfika <clears throat> ya zama murya baya isa hmm. haka dai ko mu zo mu hada ko kuma mu tashi a haka da mun je gari wa'azi ba za a bar yadda ma a yi wa'azin ba an je an hada baki da yan sanda an gaya wa yan sanda wa'annan fitina za su kawo dan zan hmm. sanda kuma baya son fitina sai a hana haka za a juya a dawo an shayi amma yau ana nema maka zo ka yi wa'azin hmm. wannan yanzu sai dai kai ka ce yaki yayi maka yawa me yasa saboda Allah ya kawo fahimta mutane suna fahimtar addini to da hakuri za mu karantarwa za mu yi ba za mu yi hayaniya ba wanda ya zage ka kyale shi ya tafi da zagin hmm. ai in baka cancanci zagin ba zagin sa zai koma kan shi. kai ka karantar da addini duk wanda yake zagi to ya da abu mai kyawu da zai faɗa kamar yadda mariga yake faɗa jamar rahimahullah hmm. ya ce mutum ya rasa ayoyi da hadisan da zai magana sai ya koma zagi hmm. a manta da su mu mai karatu mu karantar mu karantar da 'ya'yan mu tauhidi da sunna da karanta da kyau. da sanin girman na gaba da tausayawa na ƙasa a tafi a haka nasara ta naga wato wanda yake kan gaskiya ya ce ah, ah, wato tsayawa akwai wuya eh haka ne in ka duba magabata alai sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun zo masa wata rana suka ce ya rasulullah kai mana addu'a mana ka nemi mana taimako wajen Allah cutar cutarwan kafirai yayi mana tsanani ya rasulullah annabi ya ce ku kuna gaggawa ne mm-hmm. ya ce ya kasance fa cikin al'ummar da suka shuɗe don mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah za a zo a tsaye da shi a kawo zarto na yankan katako din nan mm-hmm. a sa a tsakiyar kansa za a raba shi biyu hannu ɗaya da kafa ɗaya gefe hannu ɗaya da kafa ɗaya gefe wannan ana yi wa ɗaya a gaban shi shi wannan zai jira in an yanka wannan sai a kawo na biyu wannan da aka yanka ba zai shi wancan ba zai ji tsoro ya ce na fasa addinin ba shi ma zai tsaya har a zo a yi masa haka na uku ma zai tsaya a zo a yi masa haka duk za a kashe su don sun ce ila illallah ba su canza addini ba annabi ya ce to wato wallahi Allah sai ya cika wannan addini har mutum zai tashi daga san'a ila maut ba abin da yake tsoro sai Allah ko kuma yana tsoron kada kura ta zo ta kame dan akuyarsa sai ce maku kuna gaggawa ne kuna gaggawa ne yau in ka tsaya ka duba mutane suna fahimtar addini mm-hmm. maza da mata da yara da manya islamiyoyi ana zuwa ana karatu da akwai islamiyoyi ne a garin nan babu da mata suna tafiya dukansu a bude ko gelin nan ga abin nan babu don kwali babu za a yi kitso gashi nan Ga shangalti ne fijeriya ne hmm. goto ne waye zane ne ko daure-daure ɗan hmm. musulmi suna daure-daure da roba hmm. haka ake yawo amma yau dalilin karatu mace in dai ba ba ta cikin hayyacinta ba yau ta fita gashi a bude ba za ta yi ba mm. ko ba musulma ba ba ta yi da ta bude gashin ta ta ba in dai tana da mutunci ta zauna a cikin musulmi don hatta a cikin addinin su babu wannan mm. to saboda haka ai hakuri da zage-zage da wasu abubuwan da za a yi kai dai ka karantar da abin da ka sani mm. ka bar wa Allah sauran wannan kuma mutum ne shi baya kula da sallah azumin ma gashi nan sai sai abin nan kalle-kalle da su. a gaskiya irin wannan a zaunar da su a musu faɗakarwa suna buƙatan faɗakarwa don wanda bai ya sallah ba musulmi ba ne al'ahadu ladai bai na bai na kuma fa man taraka fa qad duk wanda ya bar sallah ba musulmi ba ne a kwadaitar da su a nuna musu hatsarin barin sallah a zaman ka na musulmi ba ka sallah to ina musulunci sannan lokacin ka garibance shi da abin da zai amfani mai azumi ba hana shi ya huta ba amma da kana yin aikin ka da ka saba yi yana da kyau kuma lokacin hutu ka zauna ka huta hmm. amma kar ka zauna a inda zaka sabi Allah lokaci ne mai tarin albarka sai mu dage da ibada Allah ya karbi ibadunmu kuma a taya su da addu'a Allah ya gyara halin su hmm. da kuma eh, addu'an da take wannan Allah ya haɗa kan yaranta kuma mai gidan da in an ga wata shi ba zai yadda a ɗauka ba hmm. sai in an ɗauka wata azumi a garinsu to haka ne zai zauna a garinsu ɗin in an ga wata a garinsu ɗin ya ɗauka wannan duka nau'i ne na rashin sanin addini in kana son addinin ka ya tsarkaku ne baka kai irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda shi ya zo mana da addini annabi alaihi salatu wasallam yana zaune a madina a birni shine annabin Allah Allah zai aiko mala'ika ya kawo wahayi amma Allah ya rike wahayinsa wasu suka ga wata a ƙauye suka suka ce rasulullah mun ga wata A nan, annabi ya dau azumi a daukawa ma ya faru a ajiyewa ma ya faru annabi alaihi salatu wasalam shekaru tara da ya yi azumin nan eh, bai taɓa abin nan eh, ganin wata da idansa ba mm-hmm. sai dai an gani ake faɗa, na ɗaukawa ko na ajiyewa mm-hmm. saboda haka in dai an tabbatar musulmai sun bata to ka yadda hmm. in ka ce su ba adalai ba ne sai mu bai ka kai adali ne kuma hmm. menene adalci hmm. kuma duk wanda bai ga wata ba tun yace an gani musulmai suka dauka shine da laifin shine da alhakin mu dai mun yi imani mutanen nan ba za su ce sun ga wata alhali ba a gani ba wajen daukawan ko wajen ajewa amma mutum ranar sallah ya ce yana da azumi haramun ne ko da baka dauki azumi ran da aka dauka ba a ran da aka ajiye dole ka ajiye. as-sawmu mai yasumu nasu, nas wal fitru yawma yaftiru aka nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sune tambayoyin da suke gaba na insha Allah inda ba na manta wani na tsallaka ba to Allah ya gafarta mana ya ba mu lafiya da zaman lafiya bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana yan uwa da suke neman addu'a da masu kira da wanda mu ba su kira ba Allah ya biya mana bukatunmu gaba ɗaya ‘ya'yanmu Allah ya ba su kariya daga abokai na shaitan. Allah ya kare su daga ababen maye, Allah ya gyara tarbiyyansu ya ba mu ikon tarbiyyantar da su a tafarkin sunar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah muke roka ya kawar da barna da mabarnata. Duk wanda yake nufin al'ummanmu da ƙasarmu da addininmu da alkhairi Allah ya ba shi nasara. Duk wanda yake neman ya kama na cikas ga addinin mu da rayuwarmu da ƙasarmu Allah ka shiga tsakaninmu da shi ya Allah. Allah ya gafarta iyayenmu da malumanmu da ƴan da abokan arziki da suka riga mu mu kuma Allah ya kyautata namu karshen amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amin wa akhir da'wana an alhamdulillahi alamin amin alhamdulillah ma sarwa aswa shirra badan mubarak daga nan da rage tariya fi sa'a nan garin Maiduguri amma da malam Sheikh Muhammad Mustafa musu kwallo communication muku sai gobe insha Allah assalamu alaikum